Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Mu dai mun san nakasa ba kasawa ce ba, Mai sauraro a wannan makon wani bawan Allah muka samu wanda ya fara bara ya ajiye ta, ya koma sana'a amma sai ya canza sana'ar daga saye da sayarwa zuwa sana'ar siyasa, wanda a ƙarshe ya ƙare a kujerar mulkin siyasa. Saboda haka sai a bi mu can cikin jihar Gombe a Najeriya domin jin wane ne wannan muka samu. Sunana Umar Ali Goro ni ne ciyaman na nakasa suna jihar Gombe kuma kansila da yake wakiltar mana ward a Balanga Local Government a Gombe State. Ni ne ciyaman na su matasa na PDP na kasa na Najeriya kuma the same time zonal coordinator na su na notice Mm. Kuma the same time Uh, ni ne shugaban wata kungiya mata zaman kanta wanda take tallafa na kasusu a jihar Gombe, mm. Hope for the Disabled, ni ne shugabanta da mm. nake rike da shi tallafa na kasusu a jihar Gombe. Eh, to kai kuwa wace irin eh. na kasa kake da shi haka wa'annan mukamai ta ko'ina? Eh, ni na kasa da nake da shi ni gurgu ne wanda na rasa kafuwa guda biyu. Mm. Kuma ni mutum ne bace mai haifafen dan wani ward mm. a wani ƙauye a cikin wani mm. wani wani dan sashi wasu mm. nasa fitilai. Mm. To ni ɗan kauyen ne kuma ni gurgu ne na rarrafe a kasa na tafiya da keke amma yanzu na iya tuka mota. Eh, me gurgun ta ka? Eh, eh, abin da ya same ni a rayuwa an haife ni na tafiya shekara na sha hudu da wata takwas. Mm. A wata kumburi ta fito min a gefen wuyana mm. da kuma tuna aka man aiki so da aka man aiki a Bauchi State. a nan sanadin da aka ma aiki sai ya taba jijiyan bayana sai ya kawo kafa na duka guda biyu suka shanye na zama gurgu ne eh, ba a rashin nasara aikin eh ba nasara kan aiki ba shine na zama gurgu hmm. daga nan uwata kuma bata wuce shekara ɗaya ba Allah mata rasuwa na da shekara sha hudu zuwa sha biyar wata ta rasu ina da shekara sha shida uba na ya rasu Allah sarki rayuwa ke so ni dai na tashi gurgu ne a ƙauyen kuma maraya gidanmu kuma gida ne da yake ade da musulmai da kristoci. Hmm. mu family mu mix ne hmm. akwai kristoci akwai musulmai hmm. yawwa eh. so na samu na eh. eh ina jin ka kace ka samu to daga nan Allah ya na fita na bar gida tun na bara har na zo na daina bara na zo na kama sana'a ina sai da fetur daga sai da fetur na da ana sai da su rotmas na fara sai da rotmas kafin fetur daga nan na zo na shiga arka na zama shugaba na kungiyar guragu na kaltungo local government 1990 mm. zuwa 1993 na zo na zama kuma a billi local government a onda tangalawaja na zo na zama kuma ciyama na guragu daga 93 to 94 zuwa 96 mm. daga nan kuma na zo na zama shugaban na kasasu na tangalawaja daga 1998 zuwa 2003 to daga nan na zo na zama har aka Allah fara fifita ni ina girma na sana mai har na sai da fetur na zo na shiga san secondary school billiri hmm. na fara karatu a wurin na yi karatu a ibnola primary school hmm. so duka wani abubuwa Allah yana bani nasara ban ɗauka na doki kaina kamar na kasa ba na ci gaba da yi. Mm. Na zo kuma na shiga harkan siyasa da ni ake siyasa tun nan tuwan su da mara gaida daro da ba su ba Ahmed mm. su a jiji waziri su sanata eh, abana Idris Abokar nake siyasa da su. Mm. A matsayin ni kamar almajirin siyasa ne har na zo na zama dillalin siyasa har na zo na zama na shiga ciki harkan ake da ni. Amma abin da nake son in tambaye ka yanzu ka zai kai nawa? Eh a raye yanzu na da shekaru guda arba'in a raye a duniya ko zuwa arba'in da hudu. to to me ya ja hankalinka daga kan bara da kace ka fara sai kuma ka koma kana sana'a har ka sai da su fetur su taba su gari duka me ya ja hankalinka kace bari ka yi sana'a. abun da na zauna na duba zuciya na shine ni da nake da kalubale hmm. bai kamata saya kullum kowa Allah ya bashi ce kullum mishi addu'a ce Allah ya bashi kafin bani hmm. ya kamata ni ma na biyar a ce min ni ma Allah ya kar bani yawa to wani abu shi ya sa ni na ce to ba zai ba na fita bara na je har kamaru mm. na tafi adduala so da na je wurin bara sai aka bani irin wani abinci da yara suka ci haka mm. to sai rai na ya bace daga wurin sai na juyo lokacin professor jibrin aminu yana ministan petroleum na nigeria mm. to da na dawo professor jibrin aminu shi ya fara bani kyautar naira dubu biyu a lokacin duniya ta banza naira shirin shirin eh, dubu biyu nan shi ya sa ni na fara koyon sana'ar petrol siyasa hmm. kuma da na fara yin sa lokacin da atiku ya fito neman gwamnan adama ina tinno hmm. lokacin gongola hmm. ya nemi gwamnan adamawa ake cin shi atiku me za ka yi wa talaka an kaci wakan da aka mishi to ni ne gurgu da zan nana posta a jikina in kama rawa wurin fili in yan siyasa taro sai a fara bani kuɗi. to daga nan na fara koyan harkan siyasa har na zo wannan matsayin. To, misali lokacin da ka ce shi a tsohon ministan mai da ya baka dubu biyun nan misali shi ya baka sadaka ne koko kyauta ce koko kai ne ka ce za ka yi sana'a ba ni koko yaya abin ya faru. Ya same ni a gidan mai ne ya zo zai sha gidan mai a gidan mai sai na mm. fara ma same shi mai a jib ɗinsa lokacin gidan mai Alhaji Mahmud a Yola mm. yana nan crossing cikin Yola a nan mm. nake a wurin nake dama nake bara gidan mai sai a bar min kan famfo na masa mai. Eh. To a nan da na masa mai a motarsa sai eh, eh, yassa wata yar Profesor jibrin aminu sai ta ce wa baban da turanci mm. wannan gurgu ita tana so shi Allah sarki sai baba ya ce ah, yanzu gurgu kike so mm. sai ce eh, gurgu nake so sai baban ta bashi kyautan kuɗi yarinyar bata wuce shekara takwas zuwa tara ba mm. sai baban ya dauko naira dubu biyu sai bani to sanadin da na fara harkan kasuwanci mai na miki na zo kuma na da su mai gidana alhaji eh. mamuda su alhaji abakar wato wato na miki eh, wato bai ma san kai sana'a zaka je kai da kuɗin ba kun sake haduwa ka taba yi masa tini ko sai yanzu kila wata ran ji a rediyon nan wata rana na je yola na je na sai airport na yola na kai na je na sauka na je wani taro a yola na sauka mm. jirgi ko wannan mm. mishi magana hankalinsa bai je kai na ba kasan matsalan manyan mutane in kana da mm. makata akwai dan akwai dan yan shamiya nan ba su so su bari kai kusa da su yan abiyar ma sha kida yawwa so shi yana son biya mishi to ba samu time da zan kusa da shi ba sai suna blocking ni na ban yi ma magana da shi ba to zuwa har yau na taba zuwa national assembly gan shi ma akan wannan in gaya mishi ba samu lokaci na gan ba to eh. kafin kawai sai na hakura Allah ya sa to wannan shirin da zai ya zama shine shirin da zai jiyo ya ji cewa ga wani can da ya ba dubu biyu ta zama sanadin ya daina bara har ya shiga siyasa har ma ya zama kansila daga baya wannan gaskiya ne ranka daidai eh to yanzu bari in tambaye ka hmm. wani kalubale kake fuskanta ko ka fuskanta duk na ji yadda ka biyo rayuwarka har zuwa wannan lokaci shin mutanen gari da na nakasassu wayaya ake kallon abin ne kallon kura ƙosau zaune. koko akuya kallon kura ne? Eh babban kalubale da na fuskanta da na fito neman kansilan community na tukuna na fara samun challenges guda uku. Mm. Na ɗaya mutanen community in na je wurin su a kowanne na taba zuwa wurin sa akimi da wani dakaci a award dina sai ce to yanzu ma abin ya lalace gurgu ne zai zama kansilan mu mm. to ni a lokacin tunanin da na dauka zuciya shine bai san na kashe shi zai iya zama wani abu ba sai in Allah ba ni dama ne wani abu ya gani zai jawo ni jiki to kuma sai Allah ba ni dama aka zo aka bani kiyatuka mm. ran uku ga watan tara 2015 na je na abu a community na na gera balls a ward dina mm. na ka takardu na ka magunguna Mm. mutane sai suka fara cewa gurgun nan dama aka ke kuma lokacin da zan tafi gida zan canjin naira hamsin hamsin ɗari biyu mm. in na je wuri sa'ad na raba mutane na raba mutane sai kamun kwarjini mm. mutane suke ce a a kansila zai yi wannan abu zai iya gera ruwa zai iya kawo magani zai kawo littattafai kuma an fito gidaje midiya yin magana matsaloli da yake kauye. ga masalan anya yana da walan zuwan ɗauka so daga nan sai na karbu a wurin mutane sai mutane suka fara ai gara gurgun akan mai kafa. Gurgun ya zama mai kafa kenan. I eh, gurgun ya zama mai kafa. So abin da na lura shine duk lokacin da ka samu kalubale yanda ka mika kanka gaban mutane aka mutane za su kalle ka. Kuma dole ka fito ka nuna mutane za ka yi kuma na zama ciyaman na kasu a jihar Gombe na taimaki na kasassu kuma na magana gidajen media na fito da program na sama mutane education na yawa abubuwa da yawa masu digiri wane ne mm. akalla akwai na kasassu da na sama musu jami'a fi mutum ɗari da biyar a mm. Gombe State. Wani me yana da sai ka ga ya tulo tulon baiwa ya yi ilimi idan ka zamo baragon al'umma. Malam Umar sai Allah ya kai mu wani makon za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin kowa da kowa, musamman wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara nan Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na kasa ba ta zama kasa